Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar biyu ga watan Yuli na shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa fil Hashim Gumel. Akalla mutane 21 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon harin wani makami mai linzami da rasha ta kai a yankin Odessa na kasar Ukraine da safiyar jiya Juma'a. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna akwai ginin da mutane ke zaune a ciki. jami'an sojin ukraine sun ce akwai yara biyu daga cikin waɗanda suka mutu kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira an harba makami mai linzami kan wani bene mai hawa tara a garin billroad a cewar sanarwar da ma'aikatar tsaron ukraine ta fitar sahi barchuk kakakin hukumar yankin odessa ya faɗi ta gidan talabijin ɗin ƙasar ukraine cewa ana ci gaba da aikin ceto mutane ƙarƙashin ɓaraguzan ginin bayan da wani sashe na ginin ya rabta wani makamin mai linzami ya kai hari wani wurin shakatawa a cewar brachuk ya kuma raunata mutane da dama rasha ta musanta auna fararen hula a harin shugaban ma'aikatan shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya zargi rasha da ƙaddamar da yaƙi kan fararen hula adadin sabbin kamuwa da cutar coronavirus a duk faɗin birtaniya ya haura sama da kashi 30 cikin 100 cikin makon da ya gabata sabbin bayanai sun nuna jiya juma'a nau'in omicron na cutar coronavirus shi ne ya fi a cikin sauri bayanan da ofishin kirdiga na birtaniya ya fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan uku sun kamu da covid-19 a makon da ya gabata ko da yake ba a samu kwatankwacin hauhawar a kwantarwa a asibitoci ba yawan waɗanda suke mutuwa dalilin cutar kuma ya ragu kaɗan a cikin makon da ya gabata Birtaniya ta yi watsi da kusan dukkanin matakanta na daƙile yaduwar cutar coronavirus gami da sanya abin rufe fuska da ba da tazara tsakanin jama'a watannin da suka gabata, kuma ba a cika ganin abin rufe fuska ba a fannin sufurin jama'a. Sake fuskantar hauhawar masu kamuwa da coronavirus ya zo ne bayan da aka samu karuwar kusan kashe arba'in cikin 100 a watan da ya gabata. Biyo bayan manyan shagulgula da aka yi akan tituna da kiɗe-kiɗe da bukukuwan da aka gudanar don bikin Jubilee wanda ke nuna cikar shekaru saba'in na sarautar sarauniya elizabeth ta biyu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ranar alhamis ne kotun kolin amurka ta kammala ɗaya daga cikin sharuɗa da ta yi amfani da su a tarihin baya-bayan nan bayan da ta yi watsi da haƙƙin zubar da ciki a faɗin ƙasar da kawar da wani nau'i kan 'yancin mallakar bindiga tare da tunkarar wasu batutuwa da ke cike da cece kuci a cikin jerin yanke hukunci mai cike da rudani da rabe-raben aƙida. A matsayin ta na babbar kotun ƙasar, kotun koli takan ba da ra'ayi akan duk wasu hukunci wanda ke shafar rayuwar mutane ta yau da kullum. Sai dai za a tuna da wannan wa'adin a matsayin ɗaya daga cikin mafi muhimmanci domin a karan farko cikin shekaru hamsin da suka gabata babbar kotu ta bayyana cewa zubar da ciki ba haƙi ne da tsarin mulki ya ba shi kariya ba. Hukuncin zubar da ciki da aka yi ranar 24 ga watan Yuni ya kasance babban abin mamaki. Duk da yake cewa an fitar da wani daftarin ra'ayi na masu rinjaye makonnin da suka gabata, wanda masu ra'ayin riƙau a cikin al'umma suka yaba da nasara. Kuma masu saucin ra'ayi sun yi Allah wade da shi a matsayin cin zarafi ga 'yancin haihuwa. Daga karshe je Juma'a babban shugaban ƙungiyar Taliban ya yi watsi da duk wata tattaunawa ko sasantawa kan tsarin mulkinsa na musulunci a Afghanistan. a wani mataki na tsawatawa ga kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa ga ƙungiyarsa mai tsauraran ra'ayi da ta sassauta kunkumi kan 'yancin mata na aiki da ilimi. Ba na zo nan don in biya muku ku 'yan ƙasashen waje ba, kuma ba za su zama abin karɓa gare ni ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Yaba masu sauraro barkamu da asuba barkamu da sake saduwa a cikin wani shirinmu na bari ya huce. wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. should've akwai faɗakarwa. Faɗakarwa. yi fita wurin nishaɗantarwa. Nishaɗantarwa. Sannan akwai abin ilmantarwa. Ilmantarwa. Shi sashirin yake birge kowa. Kowa. Grace alkhairi. harkar mu mun shaida shirin gaba ya manta mu manta mu Grace alkhairu alƙara farin jini amin kamar ya huce eh, BOA bai dubin masoyi yau a bari ya huce a na sada zumunci a bari na yaye kunci BOA radio sashen Hausa ah. akwai faɗi. Faɗi. Mana so yi shi cikin daɗi. Daɗi. Dabbobi ma na san daɗi. Daɗi. Idan adam da ke tara zumuɗi. Zumuɗi. o rediyo kun burge ni. Kwarai sir. Amar ya wuce mai jin shi ba shi ƙani kai. suna sauraro. Sauraro. yi taro cikin safarin ciki na da na rero mai damuwa ka zo nan ga magani amari ya huta boa sun ji masu na to madalla sarfilu barka da asuba da fatan an tashi lafiya a lafiya kalwa baya kake ya gida lafiya kalauya wurin su zainabu a lafiya alhamdulillah kowa lafiya baba da dan makwaya. <laughs> dan makoyo yana nan lafiya kalau wa da Allah raya su to amin ya Allah amin ya Allah mm, mm. to sarfilu ko mai ya dauke ma hankali ne a wannan mako to baba abubuwa da yawa sun faru kamar yadda kake gani dai haka ana mm. abubuwan da suka suna dan da yawa na farko dai kaga akwai batun wannan hukunci da kotun koli ta sauya na wani shari'a da aka yi shekaru hamsin eh. da ta wuce ta baiwa mutane damar zubar da ciki a amurka to akwai mm. zanga-zanga kasancewar an juya ra'ayin wannan mutane mm. sun fito sosai suna nuna bacin ransu akwai kuma masu murna duk da yake dai ba za a ce masu son a zubar da ciki da masu wanda ba sa son a zubar da ciki ba a'a abu ne da ake magana kowa yana sa rai mutum mm. a nan shine su suna son sami 'yancin da cewar idan wani abu ya faru bisa fyaɗe ko ba rashin lafiya ko wani abu zai iya illata yaron ko uwa su samu damar da za su iya zubar da ciki to amma wasu alkalai na kotun kolin amurka suka sauya wannan shari'a to kaga wannan lamari ya dauki hankali sosai da sosai baba na biyu kuma sai shari'a da ake gudanarwa ta tsohon shugaban amurka donald trump da wannan eh. kwamiti na majalisa suke yi to duk da yake an ce an fasa kwai wanda ke biyan labarai kamar yadda ake ji da a labaran duniya eh. wannan shi ya fi daukan hankali kenan baba a wannan makon hmm. to malam sarfilu ni dai a bangare na ba ni da wani sakon taya murda ban sani ba ko ta gurin ka akwai in babu to daga shi kai tsaye ina ni ina da sakon taya murna guda daya ga honorable justice ali abubakar baban dugumel wanda zai aurar da eshi dr aisha ali gumel da angonta abubakar musa dan ladi wanda za a yi ranar juma'a 29 ga watan yuli wato wannan sabon wata na yuli wanda za a yi shi a wato a masallacin muhammad tasi foundation wato gidauniyar muhammad tasi'u da ke gumel a jihar jigawa kuma za a yi wani dauna auren ne a karfe biyu da rabi na yamma to baba sai mu ce allah ubangiji ya sa a yi lafiya kuma ba su zuriya ɗaya ba amin so amin To kai tsaye bari mu shiga cikin gaishe mu na abar ya huce. Za mu faro ne da gaisuwa ta farko da ta fito daga Alhaji Sani Imam dan masanin dogon daji mai kamfanin Mardiya kyau Ya ce ga sakon gaisuwa zuwa ga fili a bar ya huce. Da farko yana gaida Alhaji Idris Jera babban controller general na hukumar shige da fice ta ƙasa. Ya ce yana kuma ta shi murnar wannan mukami da aka bashi. ya ce yana kuma gaida alhaji aminu bashar wato personal assistant kenan na shugaban hukumar fice da shigen ta ƙasa alhaji idrisu jera da alhaji jelani aliyu mfr director general na hukumar national automotive development design council da kuma alhaji sani dogon daji na hukumar nadak da kuma alhaji hamza gumi deputy controller general na hukumar custom kuma ya ce yana gaida alhaji bature zaria aby yana kuma taya alhaji junaidu mashal samun mataki na senior advocate na nigeria wato san a takaice allah ya taya shi riko ya ce a ƙarshe yana gaida masu gabatar da wannan shiri madam grace alheri abdu da kuma alhaji baba yako makeri da alhaji sarfilo hashim gumal to masha allah baba to allah da fatan an wayi gari lafiya masha allah sai kuma gaisuwar abar ya ta fito daga hafsat kadir english zuwa ga sarkin hausawan greta accra alhaji muhammad kabir kadir english da galadimansa alhaji idrisu kadir english da saddauna alhaji ali kadir english da waziri sanusi ali ahmed da ciroma alhaji sa'adu kadir english da uwa sarki hajiya azumin wahe da hajiya aliman waliyai da sarkin bari barin greta accra alhaji masa'ud bari. da hajiya hafsat kadir ingilish da mai gidanta alhaji umaru odudu da sarkin yakin da kuma alhaji amadu waliyai da hajiya ajiza mai wandon karfe da kuma ma'aikatan gidan rediyo marhaba fm da ceo marhaba fm alhaji baba sharif da ma'aikatan hijira tv to sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan gidan amadun kano a unguwar da kuma accra da farko zuwa ga hajiya a'i da hajiya mai dariya mamar malamin muntari na tv africa da kuma hajiya lami sai kuma alhaji umaru da alhaji hamisu da kande bela'u to da fatan duk sun tashi lafiya to madalla to baba ga wani sakon gaisuwa da fatan alkhairi wanda ya aiko ya ce zuwa ga dukkan abokan arziki kamar su dr sa'idu sani badugo da ɗan adda mai taranka da shugaba mati taranka da shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar ganawa Ahmad Salisu Sufa da Alhaji Isa Muhammad Wabu da Shatiman Jama'are Alhaji Muhammad Magaji Duwa da Antigras da Babaya ko Makeri na Ghana da ma dukkan daukacin ma'aikatan BOA sako daga Haruna Bibi tar Maso da Alhaji Sule ya shi turakin sangar Bajoga. To baba kaji da suwarsa. Mm, mun gode, <laughs> lambar ku ta fito. Lambar ku ta fito. Haka. To sai kuma sako daga Muhammad Salisu Kaura na Moda Zamfara, baban Abdul Samad, ya ce da farko yana baba makeri da antigras Sai kuma mahaifinsa Alhaji Salihu mai gyara a Kaura na Moda da Khalifa Abubakar Atiku mai suna Kaura na Moda. Sai kuma matarsa Sadiya masi maman Abdul Samad. Sai kuma Alhaji Ado Khalifa Sarkin Noma da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura. sai kuma honorable hafiz balaraba gusau da nasur abubakar sabo gusau da 'yan baban yusra gusau da alhaji bahari mai shago bakin kasuwa kauran na moda sai kuma malam nura bala vice principal na moda secondary school sai kuma murtala muhammad TGK da kuma na ƙarshe shine Atiku Bello mai siminti baban Humaira da daukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin Juma'a na biyu kawar na da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Wato ba bayan wannan majalisar shayin tana nan kenan. ana shan shayi na BOA ne kwada biyu ba mu ga su shugabannin majalisa sun sha shayi ba. To ai ku shugabannin majalisa duk kuna aiki daga gida yanzu ka san sama da rabi da rabi ne tuba ofis din ba sosai ake ba to kaga ai ba wato don ba a ce kai ba shi sa kana kokarin saka wani. Ni ban jima mai kace ba to amma dai wannan corona dai ta baku a gida ba ku ba shan shayi yanzu ba ba. Hmm. <laughs> ce da ta fito daga zainab ahmed bcg malofashi zuwa ga mahaifinta malam ahmed burkila bcg malofashi da haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da hawa'u ahmed bcg malofashi da maryam abubakar kasim iya guruba road katsina da muhammad yakubu marafan daura da usman manika mai ruwa road funtuwa da aminu isa riga da umar sani audi da honrabu bello bello da mari sai kuma gaisuwa ta fito daga aisha matar usaini dangote zuwa jihar yobe ta ce salam voa hausa ga dubun gaisuwa ta zuwa ga jamila da fati mata ado salati goma ga annabi da maimuna aliko auta kafinta da usaina alhaji umar forever gashuwa da miji na usaini dangote karasuwa da anti grace alheri abdu da sadiya yar fulani da yana matar garba sabiola gashuwa da zainab buhari unguru da amina adam a adam da hannatu usman kasim kiringin da babagana alhaji nuciya wacakal da diyanta aisha umaira usaini dangote da anti aisha baffa haruna bajoga da fatan kowa ya tashi lafiya to ma da laba ba to wani abu guda ɗaya kuma a wato gaisuwar mu ta gaba ta fara da ayar yana gaida antigiras da bawo maki to tambaya ta anan baba shine ku da eh. kai da antigiras kuna shan gaisuwa ba wai na ce babu daidai ba mm. Shin ana amfani da gaisuwan ne ana aiko muku don ku zaɓi gaisuwan ne ku ji daɗi ku ɗauka ku karanto ko me yake faruwa? <laughs> kila kila kila an ga lokacin da mutane suke kwance a gado mu muna nan muna aiki shi sa ake mana <laughs> gaisuwar ban gajiya kun kare kanku to masha Allah to babu wannan na sakon da zan karanto kamar yadda nace shi ma ya fara da gaishe da integral zawa ko makeri hmm. kuma ta ce da kawata to da mace ce ma kenan da kawarta maman ahmad fatasku da abokin mijinta yakubu rugun mayere kaduna da kanwar mijinta rama ta haruna daba wacce take unguwar jalungu a shaka da zainab haruna daba matar abakar unguwar saba lafiya joga. da antin nandi matar alhaji abdu unguwar yoruba bajoga da fatsima matar jajo mai kaniya unguwar matasa bajoga wato da etta ummul khairu baffa haruna bajoga wato sako daga aishatu muhammad matar baffa haruna bajoga to ma ba kaji aishatu tana madalla kamar da yadda aka faɗi ne wai komin kirkin ka ba za ka iya cika kasuwa da gaisuwa ba don haka dole mu ne a nan insha Allah sabon mako za mu kuma gaida wasu mutanen Allah yadda to madalla to sarfilo yau labarin da zan baka labari ne irin irin na gayu gayu mutanen Allah <laughs> wato wata yarinya ce wato 'yan mm. mata masu zamani kasan eh, in an ce 'yan mata wato matashiya ce kuma allah ya albarkace ta da kyawu na'am to mahaifinta da ya taba mata magana ke ba za ki fito da biki a miki aure ba mm, lokaci yi. lokaci ya yawa to da lokaci yi ta gaya ma mahaifinta ai Allah ya sa ta samu wani da ya gwada yana sha'awan ya aure ta mm. sai mahaifin ya ce to kafin ku bari ya turo magabatansa amma ina son in gan shi in tabbatar da ya cancanta mm. kawai rana ɗaya yana zaune sai ta shigo da ga wani gayi kasan gayu na zamani ya shigo malam mutanen Allah abba ana batu ya shigo malam sai ta wajen cingam yake yana irin ta wajen cingan nan kat kat kat ah, baban yana kallon shi ce ah wannan to ai alama ce ta rashin girmamawa da rashin ah, wato da'a mm. ba mm. sai yaron ce a ah, baba ba haka nan ne bane ba kawai dai idan na dan samu wani dan ruwan zafi haka na gyara baki na da akwai bukatar sa cin dan gyara numfashi na ya ce me kake nufi a ah, dan irin barasan nan nan dai na zamani ne ah, subhanallah subhanallah kana shan giya baban ke tambayar zai ce kana shan giya ce a'a ai ba haka bane tun da dai na dan fara zuwa irin club din nan ne ni da gayu ne ya ce a a to ga ya kara samu kana zuwa gidan rawa <laughs> eh lalle wannan kan eh wannan da ayar tambaya a kan eh kamar ba zai ci jarabawa ba ke eh hmm. da wuya to amma bar mu je har karshe inda za a kwana hmm, sai baba ya ce har kulam kake zuwa to kamar tun tun yaushe ka fara zuwa kulam hmm. sai ce a'a baba ai tun dai da na fito daga gidan yari ne dai kawai da dan shiga a a a a to ai har gidan yari an taba daure ka kenan lamari ya kara gaba eh sai ce eh wallahi baba ya ce to me kai ne aka daure ka ya ce ah, ne mutum ne ne kawai da na kashe kawai aka aka kama ni yanzu sai hankalin baban ya tashi mm, wato ya kashe mm. mutum ya je gidan yari yana shin ya ga kamar mm. wannan abin ba zai yiwu ba sai ya ce to shi wannan mutumin da ka kashe wani laifin mai maka ka kashe shi sai kawai yana da ya kalli baban eh wallahi ya ki barin aure yarsa ce kawai ne ke da ne kamata ya yi ba to wannan lamari wan mai baba zai a wannan za a lokaci to ce baba ya ce to shi ke da je ka tulu ba gaba ta da yadda a yi auren <laughs> to babu wannan shakiyanci ne ko kuma dai Allah ne ya bashi ko kuma me ne ya faru a wannan lamari ya dai riga ya gaya ba wanda ya kashe shin ya ki ya shi yan sace ya aura shi sa in shi kuma yana son ya zama loba loba loba da eh, to a kware zai ce masa ba zai bashi shi ba to tun da ya ji wannan labarin kuma gashi ya samu bayanai da yake bukata ne eh, ya san wa zai iya bari duk da yake da abubuwan da ya zano ba abubuwa bane da dukkan uban kirki zai eh. ɗauki ya mika ga wani wanda yake irin wannan halayya to amma garke ko da irin halayya da mutuwa so babu wannan lamari dai ba san yadda za a kare ba labarin ya karo yadda ya kai ko kuma za ka ci gaba ne eh a shi din shi din kenan ya je gwada bai da dalilin da yasa aka ya kashe mutumin to shi kuma yanzu ya kamata ya yanke hukunci amma hukuncin zai yanke shi zai gwada matakin gaba da yarin zai dauka ko a'a wannan wannan haka yake to amma dai wannan tun da dai lamarin ya haka na san sai an saka dabara a ciki kafin a fita ga wannan sadakakiya Allah ubangiji ya kare amin sun ba abin amin sun ba abin to da ga malama Juli ta daga ba da hannu don haka dole mu dire a nan madadin Sarfil Hashin Gumel baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington muke sallama da ku a huta lafiya Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.